ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم wannan abin da muke karanta maka na labarin annabi isa yana daga cikin alamomi bayyanannu da suke nuna ingancin abin da aka saukar maka wanda tunatarwa ne ga masu tsoron allah kuma a tsare ki barna ba ta zuwar masa